Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلي jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio boh na wannan safiya da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan samu tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan za mu gabatar da shirin nan na mulika iran za mu karkare da shirin nan na afirka a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida kilohas dubu sha bakwai da da biyar sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla su lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Sanusi Inuwa Wunti. Labarun duniya mai karantawa wunti da farko muhimman kanunsu. rundunar sojin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai farmaki kan masu jana'iza a lardin janin da ke gabar yammacin kogin jordan yawan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon barkewar cutar kwalara a kasar malawi sun haura zuwa mutane 750 ministan harkokin wajen kasar iran ya ce saudiya ba a shirye take ta sasanta da iran ba domin dawo da alakar jakadanci a tsakaninsu. su yawan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon sake barkewar cutar kwalara a kasar malawi sun haura zuwa 750 ministan lafiya na kasar malawi kumbuze kadodo chiponda ya bayyana cewa cutar kwalara tana ci gaba da karuwa a fadin kasar duk da wasu alamu masu karfafa gwiwa da ake gani na dakile matsalar a wasu yankunan kasar ministan lafiyan ya kara da cewa suna ci gaba da samun karuwar adadin masu kamuwa da cutar a fadin kasar duk da alamun raguwar yaduwar cutar da mace-mace a wasu yankunan kasar an bayyana cewa barkewar cutar kwalara ta kunno kai a kasar ta malawi tun a watan maris din shekarar da ta gabata kuma zuwa yanzu haka hukumomi sun rubuta yawan mutanen da cutar ya shafa da cewa sun doshi dubu ashirin da uku a duk fadin kasar ministan harkokin wajen kasar iran ya ce saudiya ba a shirye take ta sasanta da iran ba domin dawo da alakar jakadanci a tsakaninsu a zantawarsa da kafar watsa labaran kasar labanan a jiya juma'a ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdul ilahiyon ya bayyana cewa kasar iran ta kudurta aniyar ganin an maido da alakar jakadanci tsakaninta da kasar saudiya idan har saudiya tana da niyyar hakan amma da alama saudiya ba a shirye take kasashen biyu su kyautata alaka tsakanin su ba hussein amir abdul ilahiyon ya kara da cewa iran da saudiya sun gudanar da zaman shawarwari har sau biyar masu mahimmanci da inganci a birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki kuma ministocin harkokin wajen kasashen biyu suna ganin ya kamata a ci gaba da tattaunawa sannan a matakin farko kamata ya yi kasashen biyu su sake buɗe ƙananan ofisoshin jakadancinsu musamman saboda sauƙaƙawa masu son ziyara a ƙasashen biyu amma kwatsam sai ga wani batu daga ɓangaren saudiya na neman shigar da wani ɓangare na uku cikin tattaunawan jama'a suna ci gaba da gudanar da zanga-zanga a fadin kasar peru tare da jaddada yin kira ga shugabar kasar kan yin murabus rahotanni sun bayyana cewa dubban mutane ne suka gudanar da zanga-zanga a ranar alhamis a kan titunan birnin lima fadar mulkin kasar peru a wani mataki na gangamin lumana domin ci gaba da nuna adawa da sabuwar gwamnati da shugabar kasar dina balorte ta kafa bayan shafe makonni ana gwabza kazamin kungiyoyin fada da ya barke bayan hambarar da tsohon shugaban kasar pedro castillo inda ya haifar da hasarar rayukan mutane akalla 42 rahotanni sun bayyana cewa jama'a suna ci gaba da zanga-zanga a manyan biranen kasar peru inda a ranar alhamis suka fito a birane goma daga cikin 25 ciki har da babban birnin kasar lima suna kira ga sabuwar shugabar kasar kan ta yi murabus rikicin dai ya kuno kai ne tun a farkon watan disamba ba kuma shine tashin hankali mafi muni a ƙasar ta peru cikin sama da shekaru ashirin da suka gabata rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta kai farmaki kan masu gudanar da jana'iza a lardin janin da ke gabar yammacin kogin jordan majiyar asibiti a lardin janin ta bayyana cewa falasinawa masu yawa sun samu raunuka a jiya juma'a sakamakon farmakin da sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila suka kaddamar kan ɗaruruwan falasinawa da suka halarci jana'izar wasu 'yan gwagwarmayan falasinawa guda biyu da suka yi shahada a lokacin da suka kalubalanci rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ta kai farmaki kan garin kubadiya da ke lardin janin a yankin gabar yammacin kogin jordan majiyar asibitin ta kara da cewa daga cikin falasina wanda suka samu raunuka biyar daga cikin su harbi ne da bindiga yayin da sauran adadin shakewa ne sakamakon harba musu iskar gas mai guba majiyar falasinawa ta sanar da cewa tun farkon wannan shekara falasinawa tara ne suka yi shahada a gabar yammacin kogin jordan majiyar falasinawa ta fitar da sanarwar cewa tun farkon wannan shekara yau makonni biyu kacal rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta yi sanadiyar shahadar falasinawa tara kuma uku daga cikin su yara ne sannan dukkaninsu a yankin gabar yammacin kogin jordan kamar yadda majiyar ta tunasar da cewa a shekarar da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 gazawa ganin yawan ina wanda gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kashe tun kafin ƙarshen shekarar karshen labarun duniyan kenan. yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau. rahim Assalamu alaikum an sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. Shiri wanda yake gabatar muku da sharhi kan labari ko labarai masu muhimmanci wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu. Inda da ƙarshe muke jin ra'ayin masana dangane da labarin. da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. Madala masu sauraro shirinmu na yau zai yi dubi a kan takunkuman tattalin arziki wanda kasashen yamma musamman amurka suke ta ɗorawa kuma suke ci gaba da ɗorawa jihar musulunci ta iran a matsayin makami na diplomasiya mai ƙarfi kan ƙasar tarihin takunkuman tattalin arziki kan ƙasar iran dai yana komawa ne zuwa nasarar junjiyar hali musulunci a ƙasar a shekarar 1979 kuma takunkumi na farko wanda gwamnatin ƙasar amurka wacce ita ce ta fi amfani da dukiyar ƙasar iran a lokacin da ta ɗora a ƙasar iran dai shine dakatar da sayan ɗanyen man fetur na ƙasar iran da kuma kwace dukkanin dukiyoyinta da suke ƙasashen waje a cikin bankuna da kuma kadarorinta da suke ƙasashen waje bayan da ɗaliban jami'a suka kwace ofishin jakadancin ƙasar iran da ke nan birnin tehran amma duk da haka wannan bai hana ƙasar iran sayar da ɗanyen man fetur na ƙasar ga sauran ƙasashen duniya ba har ila yau gwamnatin ƙasar ta amurka ba ta takaita wajen ɗora juna musulunci ta iran takunkuman tattalin arziki kawai ba sai dai ta kasa samun nasara a dukkanin ƙoƙarin da ta yi na ganin bayan tsarin musulunci wanda yake iko da ƙasar iran ta yi ƙoƙarin juyin mulki ta tallafa wa gwamnatin ƙasar iraki ta lokacin a kallafaffen yaƙi na shekaru takwas da ta fafata da ƙasar iraki a nan ne sai amurka ta bullo ta majalisar ɗinkin duniya inda ta gabatar da bukata don dora a ƙasar iran takunkuman tattalin arziki a kan shirinta na makamashin nukiliya takunkuman da suka hana ƙasashen duniya hulɗa da ƙasar iran ka abin da ya shafi makamashin nukiliya sannan amurka ta cire iran daga tsarin hulɗa tsakanin bankuna ta duniya wanda ake kira swift a shekara ta 2012 amma wa'annan dukkaninsu ba su yi wani tasiri wajen hana iran samun ci gaba ba. sai kuma a shekara ta goma sha biyar ƙasar iran da manya-manyan ƙasashen duniya wanda suka hada da amurka burtaniya faransa rasha da kuma china wato ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya kenan da kuma ƙasar jamus wato ƙasashe biyar a hada da ɗaya suka cimma wata yarjejeniya wacce ake kira jcpoa a takaice wacce ta takaita yawan makamashin uranium wanda ƙasar iran za ta tace sannan ita kuma a ta bangare a dauke mata dukkanin takunkuman tattalin arzikin da aka dora mata zuwa karshen shekarar ta 2016 dai an dage wa iran kusan dukkanin takunkuman da majalisar ɗinkin duniya ta dora mata dangane da shirin ta na makamashin nukiliya amma a cikin watan mayu na shekarar ta 2018 shugaban ƙasar amurka na lokacin wato donald trump ya fidda ƙasar amurka daga yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta biyar. da sunan ita ce yarjejeniya mafi muni wacce gwamnatin ƙasar amurka ta taɓa shiga da wata ƙasa a duniya don haka yana buƙatar wata sabuwar yarjejeniya da iran kan shirinta na makamashin nukiliya da kuma sauran al'amuran ƙasar wa'anda suka hada da shirinta na makamai masu linzami da siyasanta a yankin gabas ta tsakiya da sauransu ficewar amurka daga yarjejeniyar jcpoa ta shekara ta 2015 da kuma ɗora iran sabbin takunkuman tattalin arziki mafi muni a tarihin ƙasar ko kuma takurawa mafi muni a tarihin ƙasar ya sanya ƙasashen turai ba su da bakin faɗa sai dai bin umarnin amurka don ta yi barazanar yin maganin duk wata ƙasa daga cikin ƙasashen duniya wacce ta sabawa takunkuman nata akan cewa za ta ɗora mata takunkuman tattalin arziki ko kuma za ta ladabtar da ita duk da cewa matsayin da amurka ta ɗauka a wannan al'amarin ya saba wa kudurin majalisar ɗinkin duniya mai namba 2231 wanda ya ɗauke wa iran dukkanin takunkuman tattalin arzikin da aka ɗora mata a tunanin gwamnatin amurka ko kuma shugaba trump a lokacin da wa'annan takunkuman tattalin arziki mafi takurawa kan ƙasar iran wanda suka hada da hana ƙasashen duniya hulɗa da ƙasar iran kwata-kwata za su durkusa da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran a cikin watanni shida a fadinta har sai da john bolton mai ba shugaban kasa shawara kan al'amuran tsaro a lokacin ya bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ba za ta ga shekara arba'in da samun nasarar jinjiyar musulunci a kasar ba. gwamnatin trump ta dora juna musulunci ta ɗan dai sun hada da hana sai da ɗanyen man fetur na ƙasar wanda shine hanyar samun kuɗaɗe mafi girma wanda ƙasar take da shi sannan takunkumi kan dukkanin bankuna inda a nan aka katse bankunan ƙasar iran gaba ɗaya wanda yawansu suka kai hamsin daga tsarin musayar kuɗaɗe ta duniya wanda ake kira swift wannan tsarin dai ya hana dukkanin hanyoyin hada-hadan kuɗaɗe na zamani tsakanin iran da dukkanin kasashen duniya takunkuman tattalin arzikin dai sun zama makami ga ƙasar amurka kan dukkanin kasashen da ba sa ɗasawa da ƙasar amurka wanda kuma suka hada da ƙasar rasha bayan da ta fara yaƙi a ƙasar ukraine ko kuma kafin haka wato bayan da ta kwace yankin crimea shi ma na ƙasar ukraine a shekara ta 2014 har ila amurka ta yi amfani da takunkuman tattalin arziki a rigimarta da ƙasar china sai dai kasancewa ƙasar china babbar kasuwar duniya ce tasirin takunkuman gwamnatin ƙasar amurka a kanta kaɗan ne sosai bila salima ƙasar china tana samun bunƙasar tattalin arziki duk da takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata a bangaren jimurar musulunci ta iran kuma a bangaren musulunci ta iran dai ta ɗauki matakai da dama don fuskantar takunkuman tattalin arzikin da amurka a ware ta ɗora mata kuma ta tilastawa ƙasashen duniya da ba su isa su saba mata ba yin biyayya ga umarninta kamar mafi yawan ƙasashen turai da sauran ƙasashen duniya amma bata isa ta tilasta ƙasashen rasha da kuma china na katse su da ƙasar iran ba da farko wa'annan ƙasashe suna da ƙarfin tattalin arziki kuma membobi ne na dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da wannan dalili ne gwamnatin ƙasar iran tare da haɗin kai da wa'annan ƙasashe wa'anda ba sa tsoron amurka suka bullo da wasu hanyoyi na kaucewa takunkuman tattalin arziki na ƙasar amurka a kansu daga ciki dai akwai cinikin ba ni gishirin in baka manda wato kasuwanci ta musayar kayayyaki wani kyakkyawa misali dangane da shi shine a lokacin da gwamnatin ƙasar amurka ta ɗora a ƙasar venezuela takunkuman tattalin arziki masu tsanani wanda ya kai ga gwamnatin shugaba nicola maduro ta kusan faduwa idan ta tallafa mata inda ta kai wa ƙasar venezuela ɗanyen man fetur da kuma tataccen man fetur inda ta karbi karafunan zinari da wasu ma'adinai a matsayin hanyar ciniki tsakanin ƙasashen biyu sannan a baya bayan nan dai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta ba da sanarwar cewa da ita da ƙasar rasha mai yiwuwa da ƙasar china nan gaba za su kafa wata sabuwar tsarin musayar kudade wacce za su yi musayar cinikayya a tsakanin su kamar dai tsarin swift wanda amurka ta da su daga cikinsa labari ya kara da cewa wannan tsarin idan ya fara aiki waɗannan ƙasashe da kuma dukkanin ƙasashen da suke hulɗa da su za su yi amfani da tsarin don biyan bukatunsu na musayar kudade da kasuwanci kamar tsarin swift wanda idan hakan ya tabbata babu ruwan wannan kasashe da tsarin swift da kuma dala amurka daga nan kuma tasirin takunkumin tattalin arzikin kasashen yamma musamman amurka a kan kasar iran zai tafi za su kuma zama ba su da amfani idan wannan kasashe uku wato rasha china da kuma iran suka samar da sabon tsari musayar kudade da na'urori dai tasirin dala amurka zai ragu ko kuma ya zama babu tasiri akan tattalin arzikin wannan kasashe don musayar kudaden za su kasance ne da kudaden wannan kasashe babu dala amurka ko kuma kudaden euro a cikinsu idan haka ya tabbata kasashen yamma musamman amurka ba su isa kuma su dora wannan na kasashe takunkuman tattalin arziki ba don suna da zaɓi na yin hulɗa da wasu ƙasashen duniya wa'anda ba sai sun yi amfani da tsarin swift ba wannan a ɓangaren tattalin arziki cinikayya da kuma musayar kuɗaɗe kenan amma takunkuman ƙasashen yamma kan ƙasar iran wa'anda suka shafi kafafen yada labarai rediyo da talabijin da wasu kafafen yada labarai a nan dole ne ƙasar iran ta mallaki tauraron ɗan adam na kanta ta yadda za ta watsa tashoshin talabijin da kuma rediyon da ta mallaka ba tare da ta dogara da kasashen yamma wanda suke cire su akan wa'annan taurari dan adam a duk lokacin da suka ga dama ba don haka daga ƙarshe dai masana suna ganin wa'annan hanyoyi su ne kawai mafita ga ƙasar iran da sauran ƙasashen da suke da matsaloli da ƙasashen yamma musamman ƙasar amurka za su bi don tabbatar da 'yancinsu daga wa'annan ƙasashe. to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. sauraron Radio Hausa VOH ku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna karshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da ya sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Bari in barku da malami na farko a cikin shirin. assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne ma'aikatai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai jamhuriyar nijar zan yi gaishe gasa yan da bukari su kamar su alkasim agadas akwai su usman mani suya wanda ke kano nigeria akwai adam statar shugaban asusu jamina chadi ina gaida lecturer mai essence bakin ofital da magaram ina gaida bukari roga roga agadas akwai shugaba iliya mai kantir shayi garkin daula akwai alarmu zasawa na shanya ne mai dabino maɗattai ina da kaɗuwar daga ga ɗan fulani warji isa jika mai saje ilyas yakubu daga itas gaɗau ina gaida sunushi maɗattai akwai na akwa mai fati bakin ofisal akwai mashi soja mai adidi ta saune akwai su umar taku kadamari ina gaida gambo mai aski akwai baba ya lefe baba ya gambo da magaram daga karshe na gaida duk yan garin maɗattai baki ɗaya na gode mai magana isu maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio Mare Musulunci Tehran ina muku fatan alkhairi da ku da ma'aikata ku da farko dai suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria. Ku ba ni dama dan Allah in mika gashe gashe na ga yan uwa da amanin arziki. Eh ina ga da isu madatte da magaran akwai sunusi shi ma anan da magaran madatte akwai alaran matsatsawa hana shanya anan da magaran. Alhaji Musa Garo wanda yake Kaduna ba zan manta da malam malam shugaba malam malam mai zanen hula wanda yake garin gwalalo akwai da alife tifuwa wanda yake midik akwai alasan tayar son problem wanda yake garin filinge alhaji ila hakimi babban katami na biyu kasar buza jamhuriyar nijar shi ma ina masa fatan alkhairi ba zan manta da mustapha ranki likitan dabbobi a nan garkin daura akwai mamman walikiya wanda yake nan garkin daura akwai sila naira mai nama shi ma a nan garkin daura yake ina muku fatan alkhairi da duk wanda yake cikin wannan gida ina masa fatan alkhairi alkhairi ina godiya radio taharar murya musulunci sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura radio iran da ke birnin tahiran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu mai magana su madatai da magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne dauke da sakon gaishe gaishe na farko ina gaida isuhu madatai da magaram ina gaida leturo mai isans bakin asibitin dutse da magaram na agwa mai faci bakin asibitin dutse da magaram ina gaida maji soja mai daidaita da magaram ina gaida babaya gambo an gwari kayya wanda yake tumniya ina gaida babaya lefe da magaram ina gaida tahir m tahir jambudo jihar kano ina gaida ilyas yakuba jigawa ita su gadau ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura daga karshe ina gaida ciyaman shirin hassan barka da dukkan ma'aikatan radio boh ku tashi lahiya mai magana su maɗatai da magaram jamhuriyar nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu wannan majumu'a ta mai albarka ta gidan rediyon boh hausa tehran mai magana shugaban kungiyar asusun adireshin mai lau abban jimmai wanda aka fi sani da adam sitartar ina son mika sakon gaishe gaishe na na wannan mako da fatan kowa zai saurara lafiya to ina farko dai ina gaisa tahir m tahir jambulo <laughs> sai isufu dila mai matsatai eh, ina masa fatan alkhairi sai isufu mai matsatai sai iliyasu m iliyasu ina gaida kadora diga ga dan fulanin warji sai isa jikan mai saje sai kuma abokanai na nan chadi kamar firzan Musa Hussein shugaban kungiyar asusu reshen lau na cikin birni gaba ɗaya da kewaye da kuma ainihin shugaban asusu na gaida kaina da kaina kenan. <laughs> to fatan dai za a yi ƙarshen mako lafiya mai gaida ku shugaban kungiyar asusu reshen lau a ban jummai. Assalamu alaikum jamfuriyar musulunci Tehran sunana Kadura Diga ga dan Fulani Wurin shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar Bauchi to yau zan yi amfani da wannan dama in mika sagon gaisuwa ta zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau akwai Ilyasu M Ilyasu Gulawa akwai Lawan Sade Daura Isa Jikan Mai Saje Ali Yahaya Jafar Unguru akwai Sayyidi Barham Alhaji Jalo Masheri Bula Makulla Kandila Bukar Nijar akwai Wari Malam Bare Bare zuwa akwai Bamaina Hannami Umar Murtu akwai Usman Kasim Kiringim akwai Usman Garkon Matasa akwai Ibrahim SD Kusfa Zaria Ibrahim Salisu Dan Kaduna Ibrahim Iromo Daki akwai Ibrahim Dan Fulani Yayari Usman Direban Bajat Gamji Muttaka MTK Shaun Takai Yawale Sani Takai akwai Musa Kumba akwai Ado Salati Goma ga Nabi Rijau Shefu Adamu Rijau da dukkan mambobi wannan gida rediyo ina muku fatan alkhairi mai gaishe ku Kadora Diga ga Dan Fulani Warji shugaban kungiyar da alkhairi mu Kuka zo reshin jihar Bauchi. Bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sunana Usman Salisu Mali Suya daga Kano, Najeriya. Ina gaida dukkan ma'aikatan ku sannan ina gaida babban abokina Abdullahi Jarumi mai sai da jelar shanu bayan makabarta Abbatuwa. Sai kuma babban yayan mu Alhaji Isa mai nama sabuwar kwana ɗan rimuri jiyar lemu. Assalamu alaikum VOH Hausa Iran! Mai magana ne Alkasum daga nan Agadas Jamhuriyar Nijar. A yau za gida na gaida yan uwa da amina arziki wanda suke shigowa cikin wannan gida mai taron albarka to farko dai ina gaida mamman ya yakuba a washe a tawa ina gaida e, toro mai a bakin likita dutse da magaram ina gaida e, ina gaida e, ilyas agades ina gaida banzema e, agades niger ina gaida e, jamal muhammad agades ina gaida mai gabatar da wannan shiri hassan barka mai sauraron ku ne alkasim daga nan agades niger sashen hausa na radio tahiran Allah tashi lafiya. Salamu alaikum gidan radio musulunci na Iran. Kuna magana Laitoro mai isan su bakin ofital jamhuriyar Nijar Zandar da Magaram. Haka zalika zan yi wani da wannan dama an gaida yan uwa da amina arzi kamar su mai soja mai arewa sahu jamhuriyar Nijar da Magaram. Haka zalika kamar su Tahir M Tahir Kano Najeriya kamar su Isuhu wanda yake madatai jamhuriyar Nijar da Magaram kamar su alkasun wanda yake jamhuriyar Nijar a Garas da Asan Barka masu gabatar da wannan shirin a halin yanzu. Kuna magana Laitoro mai isan su bakin ofital Salamu alaikum BOH Iran ko in ce muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Wato sunana dai Usaini Muhammad Adam wanda aka fi sani da Usaini Star kasuwar gawan kwalliya da magaram da fatan kowa yana cikin koshin lafiya. Sannan ina gaida a eh, ma'aikata na eh, gidan radiyon wato muryar jamhuriyar musulunci kamar irin su Hassan Barka sannan da irin su eh, Tijjani da magaram da dai sauransu gabaki ɗaya ina gaggaida kowa da kowa. da fatan kowa yana cikin koshin lafiya suna na Usain Star kasuwar kwalliya da magara. Bayyana ra'ayinka tare da VOH Hausa a wannan lambar ta WhatsApp. Sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Assalamu alaikum wa rahmatullah BOH Hausa sunana Ibrahim dan Fulani yayari mai Arsenal da ke karamar hukumar Wurji a nan jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. A zan yi amfani da wannan dama in miƙa sakon gaisuwa zuwa ga abokaina kamar su Kadore da Gaga dan Fulani Wurji, Ilyasu M Ilyasu Bulawa, Ilyasu Yakubu da Gawa ita Gadau, Bala Killume, Umar Bulama, Sunusi mai matasa abokina a akwai Muhammadu da Abubakar da Maturu, Lawan Sade Daura, a Ilyasu mai kanti da shayi garkin daura akwai murtala da basu kaga dama mu'awiya musa musawa a da daukacin abokaina ina kowa fatan alkhairi idan na tsallaka jamhuriyar nijar akwai a mamata a waɗaki na a ramatu isiyaku babban birnin yamai jamhuriyar nijar akwai diyarta a surayya ahmadu akwai abokina sunusi mudattai da magaran nijar a isuhu mudattai da magaran jamhuriyar nijar bako amurkan dilabukar goni yaya awashe jamhuriyar niger akwai abokina bande ɗan fulanin shadi iliyasu yaya ɗan fulani ina wa kowa fatan alkhairi Assalamu alaikum VOA Hausa mai magana Murtala Abdulrahman da yake a garin Musassaka. Ina so in gaida mutum biyu zuwa uku na gaida na samun da sirajin da suke a garin masassaka ina gaida ado oda wanda yake a garin masassaka ina gaida sama'ila wanda yake a garin masassaka ina gaida baba mama wanda yake a garin masassaka da laminin bamba wanda yake a garin masassaka da mustapha a danki ne madala na gode da karshe ina gaida a dahir mai biredi wanda yake a bakin kasuwar dole assalamu alaikum radio hausa iran ina so ku bani dama in tuna sakon da shirye na zuwa ga yan uwa ga abokan arziki musamman abokina da mai kwamfuta mai yama da kanwarsa sumayya shiryar na birnin kebbi da zaidu bala kofa sabuwa da abokina awal mujali ta kai da bulyamuna agwarmaji da yawala sani ta kai da dalladi siniya a cakal da baba gana alhaji nusi a cakal da kitin gana alhaji maduwa tamargul da kwangoma alhaji nadunsi da rubuliya garin malam da yakuba mai aski badaraka da isinusu maɗatai da magaram da isubu maɗatai da magaram da tsoho mai albarka da yusuf salisu ɗan fulanin kwara da haruna salisu ɗan fulanin kwara da na mai umar makera da lawan sade da ra'i saje mai saje kadora da gaga dan fulanin warji da ibrahim ɗan fulanin yayari mai arsenal to da fatan dukkanin waɗanda ka kai da sun ji sakonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin cewa da ku a yi ƙarshen mako lafiya sai shirin nan na muleka iran muleka iran bismillahirrahmanirrahim jama'a saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shirin ne da ke kawo muku bayanai game da muhimman wuraren yawon shakatawa da na addini masu da tarihi da ke nan ƙasar iran da kuma irin damammakin da ake da su ga 'yan kasashen waje masu son zuwa yawon shakatawa domin kashe kwarkwatar ido a nan kasar iran da fatan masu su sukan cuta da mu domin jin cikin shirin amma kafin nan bar mu abin na kaman tanadi a bisa faifai. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin shirin a yau shirin namu zai kawo muku tarihin wasu muhimman wurare ne da ke da tarihi a nan Iran kuma ake zuwa wajen domin kashe kwarkwatar ido. A yau za mu a garin Mangare cibiyar yawon bude ido ta kasar Iran da ke birnin Kuzistan. Ƙauyen shakatawa na Mangare ƙauye ne da ke yankin da ke da tsaunuka kuma yana da wurare masu kyau na ɗabi'a da ke jan hankula kuma yana da bishiyoyi daban-daban kamar ruman, inabi, ɓaure da dai sauransu lambun ruman na mangare yana ɗaya daga cikin hanyar samun kuɗaɗen shiga na al'ummar wannan ƙauyen duk shekara a ƙauyen mangare bisa la'akari da yawan lambun ruman da suke da shi iyalai suna yin bikin baje kolin ruman da sauran 'ya'yan itatuwa da suke da shi irin yanayin ruwa da iska da lambuna daban-daban da dabbobi da muhalli mai kyau ya sa aka mayar da wannan yanki ya koma cibiyar yawon bude ido da ke yankin guzistan to yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa ƙoramar abbas abad da ke garin bishar kyakkyawar ƙoramar abbas abad da ke garin bishar tana daga cikin muhimman wurare masu jan hankali na yawon shakatawa da ke lardin manzandaran a nan ƙasar iran a gefen wannan ƙoramar akwai lambuna guda goma masu girman hekta 140 tara daga cikin waɗannan lambuna an yi rijistar sunayensu a hukumar unesco ta kula da ababen tarihi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya kuma tara daga cikin muhimman lambuna da suke kan tudu ba a cikin sahara ba kuma an gina waɗannan wuraren tarihi ne bisa umarnin sarki abbas sarkin farko a daular safawiya a nan ƙasar iran a tsakanin shekara ta dubu ta shekara 120 zuwa shekara ta 121 hijira kamariya kuma ya ƙunshi ƙorama fada lambu wajen wanka da dai sauransu wannan kenan game da waɗannan wuraren shakatawa guda biyu masu daɗan tarihi da suke ɗaukar hankali a nan ƙasar iran kuma kada sha'afa wannan shiri fa yana zuwa muku ne daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma shirin namu zai ci gaba za mu kawo muku wani sabon wuri mai ɗaukar hankali a nan ƙasar iran wato lambun fadar akbariya mai ɗaukar hankali mai ɗan tarihi da ke birnin birjan a lardin khorasan ta kudu irin yadda aka tsara yanayin ginin lambu da fadar akbariya ya sa masu yawan shakatawa na kasashen waje suke ɗauki zuwa wannan wuri domin kashe kwarkwatar ido tsarin gini na musamman da aka yi a fadar akbariya yana ɗaya daga cikin tsarin gini na musamman a duniya domin an yi amfani da salon tsarin gini na turkawa da kuma wani bangare na salon ginin mutanen rasha da kuma salo na irin gini na musulunci wanda su ne suka haɗu suka ba da yanayin tsarin gini mai kyau ga wannan fadar mai cike da tarihi yanayin yadda aka yi tulluwar fadar da babban falo da aka ƙawata shi da madubi na daga cikin kyawawan abubuwa da suka ƙawata fadar akbariya wannan fadar da wani ɓangare aka mayar da shi wajen adana kayan tarihi ya haɗa da ɓangaren adana kayan gargajiya da kuma batun mutumi da kuma ɓangaren kayan tarihi na namun daji kuma an gina matarar akbariya ne a zamanin daular kajarawa a wani zama da hukumar kula da al'adu da tarihi na majalisar ɗinkin duniya unesco ta yi a shekara ta ɗaya ta sanya wannan wuri a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na duniya har ila yau a shekara ta 1999 ne aka sanya lambu da fadar akbariya cikin jerin ababen tarihi da ake girmamawa na ƙasa a nan ƙasar iran to ma saurare ga shi kwaro bayani amma lokaci ya riske mu ya zama wajibi in jalin zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu daga wani sabon shirin inda za mu kawo muku wani bayani game da irin ci gaban da ƙasar iran ta samu a ɓangaren yawon shakatawa da hakan ya sanya ta a cikin na gaba-gaba a duniya a wannan bangaren amma adadin wanda suka taimaka har shirin ya kammala ko ji shi kamar haka ni madugun shirin nake cewa ku kasance tare da mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng domin jin wasu daɗaɗɗen shirye-shiryen da muke dauke da su da ma wannan shiri da muka gabatar muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. kuma ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rikice-rikicen siyasa da tattalin arziki da kuma na zamantakewa ne da suke ƙara kunno kai a Tunusiya da zargin da shugaban ƙasar ya yi na kawar alhakinsu kan jam'iyyun siyasa masu adawa da kuma lasar takwabin da ya yi na ganin ya kai ga burinsa na kawo gyara a kasar da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. kungiyar masu masana'antu da kasuwanci ta tunisia ta yi gargadin cewa tattalin arzikin kasar na cikin hadari lamarin da ke nuni da cewa kasar tana buƙatar ɗaukar matakin ceton gaggawa don fitar da ita daga halin tsaka mai wuya da take dab da afkawa yayin da shugaban kasar tunisia kai sa'id ya zargi wasu da bai bayyana sunayensu ba da hannu a kulla makarkashiyar kullar karancin kayayyakin masarufi a kasuwanni da nufin ruruta wutan al'amarin yar masu masana'antu da kasuwanci ta Tunusiya ta bayyana sabon kasafin kuɗin shekarar da shugaban kasar Kai Sa'id ya amince da shi a matsayin kasafin kudi da ya dogara kan kudaden haraji. a wata sanarwa da ta fitar kan kasafin kuɗin ƙungiyar 'yan kasuwa ta nuna rashin jin daɗinta game da tsarin kasafin kuɗin duba da cewa tsarin ya ƙunshi tanadin da bai dace ba kuma zai ƙara jefa ƙasar ce cikin rudani da barazana ga kamfanoni masu zaman kansu da kuma ƙara durƙusar da su hakanan sanarwar ta kuma yi allah wadai da haraji mai yawa da aka ɗora wa kamfanoni kamar yadda 'yan kasuwa suka yi la'akari da cewa kasafin kuɗin ƙasar yana nuna rashin zurfin hangen nesa da rashin ɗaukan matakan da suka dace wajen farfado da tattalin arzikin tunisia har ila yau sanarwar ta yi kira ga gwamnatin kasar da ta dakatar da shirin ta na karɓar lamuni daga bankunan kasuwanci tana mai jaddada cewa kasar tunisia tana buƙatar wani gagarumin shirin ceto a harkar tattalin arziki ne na gaggawa dangane da rikicin siyasa da tattalin arziki da zamantakewar al'ummar kasar ƙungiyar 'yan fansho da take karkashin ƙungiyar kwadago ta ƙasar ta shirya taron gangami domin neman kyautata yanayin rayuwar waɗanda suka yi ritaya daga aikin gwamnati kamar yadda a sanarwar ƙungiyar 'yan fansho ta yi tir da matakin da aka ɗauka na janyo cece ce a tsarin albashin ma'aikatan da suka yi ritaya saboda ƙara cire kuɗaɗen haraji da kuma abin da ta kira dokoki masu ban tsoro da rashin tausayi ƙungiyar 'yan fanshon ta kuma yi suka kan yadda ake ci gaba da fuskantar matsalar tsada tsadar rayuwa da hauhawan farashin kayayyakin bukatun yau da kullum baya ga karancin kayayyakin bukatun rayuwa na tushe da dama musamman magunguna inda ta yi gargaɗin ƙara fuskantar taɓarɓarewar al'amura matuƙar gwamnatin tunisia ta ɗauki matakin biyewa ƙa'idojin asusun lamuni na duniya kan kuɗaɗen bashin da zai gabatar mata a nashi bangaren shugaban kasar tunisia kai sa'id ya sake jaddada zarginsa kan wasu da bai ambaci sunayensu ba da hannu dumu-dumu wajen bullar karancin kayayyakin masarufi a kasuwanni a wani rangadi da ya gudanar a tsakiyar wannan mako a yankunan bab manara da bab jadid da suke babban birnin kasar ya yi furuci da cewa akwai dukkanin kayayyakin bukatun yau da kullum a kasar tun a tsawon shekaru sittin na karnin da ya gabata kuma rashin nasu a halin yanzu yanzu yana da alaka da makircin neman ƙara rura wutar matsaloli ne a ƙasar tunusiya a gefe guda kuma tawagar lauyoyi masu kare tsohon ministan kare haƙƙin bil'adama kuma lauya a yashi alhammami ta sanar da cewa alkalin da ke binciken batun zargi kan ayyashi ya yanke shawarar sallamarsa domin kawo ƙarshen tuhumar da ake yi kansa mahukuntan tunusiya sun ɗauki matakin tsare mai shiga tsakani na tawagar lauyoyi da suke kare alkalan da gwamnatin tunisia ta kora daga aiki ayyashi alhammami ne domin gudanar da bincike kansa dangane da furucin da ya yi a gaban manema labarai tuni dai ayyashi alhammami ya bayyana cewa tsare shi domin gudanar da bincike kansa yana daga cikin bakar siyasar shugaban kasar da gwamnatinsa ta neman musgunawa duk wani mai sabanin ra'ayi da mahanga da shi baya ga kokarin shugaban kasar na rufe batun alkalan da ya kora daga aiki sannan a wani matakin nuna goyon baya ga lauya yashi alhammami a duk lokacin gudanar da shari'arsa kotu tana cika makil da lauyoyi da alkalai da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da kuma 'yan siyasa jami'an tsaron tunusiya sun yi awon gaba da tsohon ministan kare haƙƙin bil'adama ayyashi alhammami wanda shine mai shiga tsakani na tawagar lauyoyin da gwamnatin tunusiya ta kora daga aiki don gudanar da bincike kan zargin yada jita-jita na karya tun a farkon wannan wata na janairu ne a yashi alhammami a cikin wata sanarwa ga manema labarai ya bayyana cewa ministar shari'ar kasar laila jeffal ta zalunci alkalan da aka kora daga aikinsu tare da aikata laifi na rashin aiwatar da hukuncin shari'a da ta nemi mayar da su bakin aikinsu kamar yadda a yayin wani taron na alkalai da lauyoyi a birnin tunis a yashi alhammami ya bayyana cewa umarnin shugaban kasa na musamman mai lamba 54 ya haifar da yanayi na fargaba tsakanin 'yan ƙasa da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam a tunusiya alhammami ya ƙara da bayyana cewa wannan umarni na shugaban ƙasa na musamman yana cike da abin kunya ga gwamnatin ƙasar mai ci domin yana ɗauke da batun hukunta waɗanda suka bayyana ra'ayinsu na fuskantar hukuncin ɗauri a gidan yari na tsawon shekaru goma da kuma biyan taron kuɗi dinari dubu ɗari wato kimanin dalar amurka dubu talatin da ɗaya daya tun a watan satumban shekarar da ta gabata ce shugaban ƙasar tunisia kais sa'id ya fitar da wannan doka ƙarƙashin umarnin shugaban ƙasa na musamman wanda ta shafi laifukan da suka hada da harkar sadarwa da yada labarai tare da zartar da hukuncin kan waɗanda ke yada jita-jita da labaran karya lamarin da ya haifar da fargaba a tsakanin 'yan jarida da masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam kan cewa ƙoƙari ne na murƙushe duk wani 'yancin tofa albarkacin baki a a kasar alhammami ya kara da cewa a yau sun tsaya kafada kafada da alkalai da lauyoyi kuma burinsu ba wai su yi watsi da shari'a ba ne sai dai neman a mutunta haƙƙin bil'adama tare da aiwatar da adalci kamar yadda alhamami ya yi tsokaci da cewa shugaban kasar kai sa'id a halin yanzu ba shi da wata mafita ga matsalolin al'ummar tunusiya illa amfani da babban sanda wajen buge kan jama'a da miƙa su ga kotu ayyashi ya kuma fayyace cewar shugaban tunisia ya shiga cikin batun cin hanci da rashawa na kuɗi saboda ya biya albashin watanni shida ga alƙalan da aka kora daga aiki yayin da yake zargin su da cin hanci da rashawa ta'addanci da kuma makirci tun a ranar goma ga watan agustan shekarar da ta gabata ce kotun gudanarwar kasar ta yanke hukuncin dakatar da batun korar da aka yi wa alkalai 49 daga aiki daga cikin 57 bisa umarnin shugaban kasan kai sa'id a farkon watan yuni bisa tuhumar da ake musu da suka hada da sauya akalar shari'a da hana bincike kan batutuwan da suka shafi ta'addanci da barnata dukiyar kasa da kuma rashin tarbiyya zarge-zargen da alkalai suka musanta tare da cewa babu gaskiya a cikinsu a gefe guda kuma shugaban kungiyar 'yan jarida ta tunisia muhammad mahadi jalassi ya zargi hukumomin tunisia da kokarin mayar da kasar tamkar wata babban gidan yari na hana tofa albarkacin baki musamman ra'ayin da ya hannu riga da na mahukunta a jawabin da Al-Jalasi ya gabatar a lokacin buɗe zaman taron ƙungiyar kwadago ya jaddada cewa al'ummar ƙasar Tunusiya tana rayuwa ce a cikin wani yanayi na sakin talala ma'ana ana barazana ga 'yancinta sakamakon ƙaddamar da wani ƙuduri na jinginar da yin aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa ta hanyar maye gurbinsa da umarnin shugaban ƙasa na musamman inda a ƙarƙashin wannan juyin mulki ga kundin tsarin mulkin ƙasar ta Tunusiya ake gudanar da kama-kaman 'yan jarida da marubuta lauyoyi da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma 'yan siyasa a nashi ɓangaren shugaban ƙasar tunisia kai sa'id ya musanta abin da ya bayyana shi a matsayin zargin ƙarya kan gwamnatinsa cewa tana tauye 'yanci yana mai jaddada cewa idan har da gaske akwai batun hana tofa albarkacin baki a tunisia da an gurfanar da wasu a gaban kuliya saboda ƙoƙarin tunzura jama'a da nufin kunna wutar yaƙe-yaƙe a ƙasar da kuma masu yin kira da a kifar da gwamnatin Tunusiya shugaban kasar kais sa'id ya kara da cewa al'ummar kasa ta san manufar 'yan adawa na kokarin kulla makarkashiyar neman kawar da kyawawan manufofin kasa da nufin kirkiro rikice-rikice da wurga al'ummar Tunusiya cikin komar kasashen waje yana mai jaddada cewa idan da a ce akwai tauye 'yanci a kasar kamar yadda suke da'awar da ba za su samu damar fita daga Tunusiya domin haduwa a kasar switzerland ba kai sa'id ya kara da cewa mutanen kasa ne suka kori 'yan adawa daga birnin Regob da ke jihar Sidi Bozit yana nufin wata zanga-zangar da jam'iyyar adawa ta National Salvation Front ta shirya sannan aka ɗage zanga-zangar zuwa birnin Janaiba. Shugaban ƙasar Tunusiya Kai Sa'id ya jaddada buƙatar ci gaba da samun haɗin kan al'ummar ƙasa domin sake gudanar da zaben 'yan majalisun dokokin ƙasar zagaye na biyu tun a shekara ta 2019 ce Kai Sa'id ya ɗare kan karagar shugabancin ƙasar Tunusiya da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 shirin nan baki da mara kyau na lokaci za mu duba wasu daga cikin labaran da aka aka saurara yawan mutanen da suka rasa rayukansu sakamakon sake barkewar cutar kwalara a kasar malawi sun haura zuwa 750 ministan lafiya na kasar malawi kumbuze kadodo chiponda ya bayyana cewa cutar kwalara tana ci gaba da karuwa a fadin kasar duk da wasu alamu masu karfafa gwiwa da ake gani na dakile matsalar a wasu yankunan kasar ministan lafiyan ya kara da cewa suna ci gaba da samun karuwar adadin masu kamuwa da cutar a fadin kasar duk da alamun raguwar yaduwar cutar da mace-mace a wasu yankunan kasar an bayyana cewa barkewar cutar kwalara ta kunno kai a kasar ta malawi tun a watan maris din shekarar da ta gabata kuma zuwa yanzu haka hukumomi sun rubuta yawan mutanen da cutar ya shafa da cewa sun doshi dubu ashirin da uku a duk fadin kasar ministan harkokin wajen kasar iran ya ce saudiya ba a shirye take ta sasanta da iran ba domin dawo da alakar jakadanci a tsakaninsu a zantawarsa da kafar watsa labaran kasar labanan a jiya juma'a ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdul ilahiyon ya bayyana cewa kasar iran ta kudurta niyyar ganin an maido da alakar jakadanci tsakaninta da kasar saudiya idan har saudiya tana da niyyar hakan amma da alama saudiya Turkiyya ba a shirye take kasashen biyu su kyautata alaka tsakanin su ba. Hussein Amir Abdul Ilahiyon ya kara da cewa Iran da Saudiya sun gudanar da zaman shawarwari har sau biyar masu mahimmanci da inganci a birnin Bagadaza fadar mulkin kasar Iraki. kuma ministocin harkokin wajen kasashen biyu suna ganin ya kamata a ci gaba da tattaunawa sannan a matakin farko kamata ya yi kasashen biyu su sake buɗe ƙananan ofisoshin jakadancinsu musamman saboda sauƙaƙawa masu son ziyara a ƙasashen biyu amma kwatsam sai ga wani batu daga ɓangaren saudiya na neman shigar da wani ɓangare na uku cikin tattaunawan to don ma kawo shirin baki daya sai Allah kama can an jima da rana za a ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin abin kwari kuwa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya